yammacin asabar 23 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 24 ga watan oktoba 24 ga watan august shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kaset na 226 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddifin mufassirin faƙi abu abdullah muhammad bin abubakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahmatullahi littafin zadul ma'adi mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi komai da ruwan ne dangane da tafarkin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda yake gudanar da al'amuransa da hudarsa da jama'a malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda yake kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan ibn qayyim al rahmatullahi alaihi a inda yake mana dabdala akan tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da zamansa a Madina da gina masallacinsa da irin yarjejeniyar da ya kulla tsakanin shi da kafirai yahudawa waɗanda suke madina da abin da ya biyo bayan haka da kuma shimfiɗa da ya doguwa a kan yaƙe-yaƙe da jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala muna gab da ƙarisa wannan doguwar muqaddima kenan za mu tashi a inda ibnu al-qayyim yake cewa yace wa qad ta'ti fitnatu muradan Bihal al wato muka kuma baya kaɗan? a inda yake bayani akan ma'anar fitina da yadda ta zo a cikin alkur'ani da kuma abin da yake faruwa ko kuma ya faru tsakankanin sahabbai a takaice na fitintunan da suka auku a jamal da sufina da kuma abin da ya faru tsakankanin abdullahi dan zubair da banu umayya su da makamantansu har ya cike a kan kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa satakunu fitnatul alqa'idu minha khairun min alqa'im wal qa'imu fiha khairun min almashi wal mashi fiha khairun min as za a yi wasu fitintunu wanda na zaune a wannan fitina ya fi alkhairi fiye da na tsaye na tsaye ya fi alkhairi fiye da wanda ya tafi zuwa gareta. wanda ya tafi zuwa gare ta ya fi alkhairi zuwa ga wanda ya gaggawa ya zama dan dan kara iza wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim sai kuma yake wa hadisul fitna allati amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fiha bi ikzal al da kuma hadisan fitina waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su yayi umarni da a guje ma dukkanin kungiyoyin guda biyu in ana da kima tsakanin musulmai yake to karka shiga kowace kungiya kalazunci al'ummar musulmai da shugaban su idan al'ummar musulmai ba su da shugaba a wannan zamanin to sai kalazunci gidanka karka shiga cikin kowace kungiya masu fitina yace hiya hadhihi fitna ita ce wannan fitinar da ake faɗa to a iyana muka kwana sai malam ya ce wa qatta atil fitnatu muradan bihal mafiya, lafazin al fitna yana iya zuwa ya zama ana nufin saban Allah ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah da yake cewa wa minhum man yaqulu zalli wala tastinni daga cikin kafirai munafikai amin akwai wanda yake cewa zalli ka bani dama ka bani uzuri ba zan tafi yaki ba kar ka sa na je na yi sabo yaquluhu al-jadd ibn kai. akwai wani shahararren munafiki cikin munafikan Madina wanda shine al-jadd ibn qais sun za a a baya an ambace shi a wajen bayani akan cewa shi kadai ne mutumin da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam chaffa a Hudaybiya yace shi ba zai dauki alƙawarin da ba zai iya ba to wannan mutumi munafiki ne kowa ya san al'amarin shi a Madina to da za a fita yakin Tabuka shine yake cewa shi a bashi hanzari ba zai je ba saboda wai in ya je ga matan Turawa ba zai iya haƙura ba sai ya yi zina da haka kar a sa ya je ya yi saƙo shi ne wala cikin kar ka dana aukawa zuwa ga saƙo ah, lamma na daba hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila tabuka lokacin da manzon Allah ya gayyace shi zuwa yakin tabuka ya kula yana cewa idan li fil qu'udi ka bar ni na zauna a gida wala tasfinni bi ta'arrudi li banati bani al-asfar karka ja na yi ido da ido da 'ya'yan fararen fatan nan turawa fa inni la asbiru an hunna ni ba zan iya haƙuri ba qala ta'ala sai Allah yace ala fil fitnati faqat to ai waɗannan sun riga da ma sun auka cikin fitina ita kuma wannan fitina ta biyu anan an-nifaq ce kashe ce ai waqa'u fi fitnatin nifaq sun riga sun auka cikin munafunci wa farru ilaiha min fitnati banatil asfar sun guje ma fitinar mataye ko ƴaƴan turawa sun auka ma abin da fi wannan in ma da gaske ne ya guje ma sabo din to kuma ya auka wa munafurci Allah ka tsare sai malam yace ce maqsudu anna Allah subhanahu hakama baina awliya'ihi wa ada'ihi bil adli wal insaf abin nufi anan shine Allah madaukakin sarki yayi hukunci tsakanin masoyansa da abokan gabarsa bil adli wal insaf da adalci da kuma magana ta ainihin wato adalci waɗannan in kun yana sharhi ne akan waɗanda aka zargi su cikin musulmai cewa sun auka ma wasu kafirai a lokacin da bai halasta ba a cikin watan ihrami wato watan sha'aban zama watan rajab watan rajab cewa sun auka musu da yaƙi walam yubarri auliya abu min irtikadin Allah bai barrantar da masoyan shi muminai din daga cewa sun yi laifi ba bil qitali fi shahr al haram bai ce abinda suka yi ba laifi bane saboda yana kaurar su bai san kai ba bal akhbara annahu kabirun ya ce ma abin babba ne yas'alunaka an an shahr al haram qitalun fi qul qitalun fihi kabir kace musu yaki a wannan wata mummunan aiki ne babba wa anna ma alaihi a'da'uhul mushrikuna mushrikuna akbar wa a'zam sannan ya bayyana cewa abinda su ku kafirai suke akai na shirka da kafirci ya fi girman laifi fiye da wancan ya fi wancan laifin min mujarradil qitali laifin ya fi girman a mujarradin yaki fi shahril haram a wata mai alfarma fa huwa ahqqu bizammi wal aibi wal uqubati wannan shi fi cancanta a zarge shi shi fi cancanta a aibata shi shi fi cancantan a yi sakamako na ukuba a kansa la ma wa awliya'uhu kanu da fi qitalihim zalika musamman ma su masoya Allah su sahabban mu'minan nan sun yi wannan yakin ne ba da gangan ba a cikin wannan watan suna da ta'awili suna da fassara da ta kai zuwa ga haka shine tsammanin su watan bai kama ba ba su da masaniya ta haƙiƙanin kwanan watan a wannan lokacin ai au muqassirina law taksiri, ko kuma a ce sun gaza wajen abin da ya kamata su kai zuwa gare shi na tantance lokacin ba su kai ba yaghfiruhu Allahu lahum fi jambi ma fa'aluhu min at-tauhid wa at wanda irin wannan gazawa ko irin wannan karamin laifin Allah subhanahu ta'ala a cikin rahamarsa da iyawarsa zai kauda kai ya gafarta musu wannan laifin idan aka sanya laifin ya zama a gefen abubuwan da suka yi na tsayanta Allah ba sa shirka da kuma biyayya Allah ba sa fajirci hijirarci ma a rasuli da kuma yadda suka yi ƙaura tare da Manzala Allah sallallahu suka bar garuruwansu da dukiyarsu da danginsu da gatarsu, suka kuma Madina wa isari ma inda Allah da kuma yadda suka zaɓi abin da ke wurin Allah akan abin da ke wurin mutane fahum kama ƙila. sai zan hukuncin su kamar yadda aka ce wa idan habibu mahasinuhu bi shafi wa idan habibu a duk sa'ad da masoyi ata bi dhanbin wahid wani kure kwaya ja'at mahasinuhu bi alf shafi kyawawan ayyukansa sai su zo masa da mai ceto guda dubu wannan wata maku'a ce ta waka wacce ake danganta ta ga wani mawaki mai suna Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Nubata ibn Nubata kan misri wani mawaki daga cikin mawakan da suka zamananci a asrul mamalik a ƙasar Misra wanda ya rasu shekara ta 768 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala mawaki ne shahararre daga cikin manyan mawakan wannan zamani ya daɗe a duniya ya rayu kamar shekara tamanin da biyu kuma kamancin haka domin a haife shi ne shekara ta ɗari shida da tamanin da shida ya rasu a wannan shekara da muka ambata ɗari bakwai da sittin da takwas kamar shekara ɗari shida da saba'in da biyu kenan da rasuwarsa to shi ake dangantawa wannan baitin tare da wani baiti gabaninsa da yake cewa da min shafi'in suhbatan ma aznabat wahna bi mahbubin bi mahbubil jimali shafi'u sannan sai ya ce وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شكيه أنا كما رويتوش دفتن تتشوى وإذا الحبيب أتى بألف خطيئة جاءت محاسنه بألف شكيه لسان دا مصري يكسكري قوايا لا تستيكما abubuwan alkhairin shi guda dubu sai su danna wannan kuskuren wato kana kaunar mutum ɗa ko uba ko mata ko miji ko aboki ko malami ko ɗan uwa za ka ga yi maka laifi kwaya ɗaya sai ayyukan alkhairi da yi maka da yawa idan dai kai ɗan ƙwarai ne ɗan arziki ne to sai su saka manta da wancan Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yayi mutane da dama irin wannan alfarma sahabbai ahadu badrin gaba ɗaya. Allah ya ce ya kalle su ya kaunace su ya ce duk abin da suka yi ba komai to shine irin wannan falalar a wato a baiwa mutum uzuri a kau da kai akan laifinsa kwaya ɗaya saboda ayyukan alkhairin da daɗe yanayi yi ya ce to waɗannan sahabban irin wannan hukuncin za a yi musu duk da ike sun yi wani laifi a nan amma suna da ayyuka da yawa suna da tauhidi suna da kyawawan ayyuka suna da falalar hijira suna da falalar zaben abin da ke wurin Allah su kyalar na mutane to wannan ya ishe su falala a kau da kai daga laifin da suka yi kwaya ɗaya wallahu ta'ala sai malam yace fa kaifa yuqasu bibaghibi yuqasu bibaghibin aduwin ja'a bi kulli qabih ta ya za a yi kiyasin waɗannan da wani wanda yake abokin kiyayya maki wanda yake yake jin haushi ake gaba da shi wanda kuma ya aikata duk wani mummunan abu walam ya'ti bi shafi'in wahidin min al-mahasin kuma wanda bai zo da wani abu da zai cece shi ba ko guda daya daga cikin abubuwa wanda suke masu kyau bai da wani abu da zai cece shi ba shi da wata sabiqatu khairi ba shi da wani ainihin wato abin alkhairi da za a kalla a manta ko a da kai ga wancan mummunan nashi wato kamar yadda su waɗancan ayyukansu suna da yawa na kirki don haka za su sha makance za su lullube wannan laifin ƙwaya ɗaya su kuma kafiran nan ayyukansu munana suna da yawa to ko da suna da hasana ƙwaya ɗaya waɗancan munanan ayyukansu nan da ya ta to balantana kuma ba su da ita ina fata mun gane sai malai yake faslun wa kana walamma kana fi sha'ban min hadi sana huwilat al-qiblatu wa qad taqaddama dhikru dhalika a watan sha'bana ai sai wannan shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama aka canza al-qibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba bayani ya gabata akan waɗannan kamar yadda aka sani a baya to kamar yadda na faɗa 'yan uwa masu albarka a darasin da muka kafin wannan cewa in Allah ya so za mu ɗan ƙara wata iklala kamar ƙarin bayani ƙanƙani insha Allah game da matsalar da Ibn al-Qayyim ya ɗan tsokaluta anan shine matsala akan fitina al'amarin fitina a cikin addinin musulunci tsohon karatu ne tsohuwar matsala ce wacce malaman musulunci sun ba ta muhimmanci wajen tattauna ta da yin bincike akan ta tun daga malaman da har zuwa kuma malamai na zamani wanda har yanzu babin bayani akan fitina bai gushe ba da cikin masailul bahar a cikin shari'ar musulunci a cikin aqida a cikin fiqhu na mu'amalat a cikin tarihin addinin musulunci da kokarin fitawar da musulmai mafita game da mas'alar tunu da samun musu da bayani cikakke gamtashe akan yadda musulunci ke mu'amalantar tunu da aka zamu shara zuwa ga wasu littafai waɗanda aka rubuta akan wannan ainihin qadiya tun daga alqur'ani mai girma da irin nassantawa da yi cewa musulmi ba za su gushe ba cikin fitina wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat Allah ya riga yayi alƙawari cewa wallahi sai mun jarabce ku da fitintunu wa nablukum bil khairi wash-sharri fitna zamu jarabce ku ga sunan ayoyi mabambanta sannan aikace mun ga Allah ya jarabce tun daga annabawa da salihai da mutanen farko to kaga inda wani zai tsira waɗancan su ne wula da tsira Allah ya jarabci annabi ayyuba da rashin lafiya da dadewa da yayi a cikin cuta shekara goma sha biyu kamar yadda alimamu, a at ya ruwaito ya ruwaito a cikin Mu'jamul Kabir ɗinsa Allah ya jarabci annabi Yusufa da mahassada daga cikin ƴan uwansa da fitinar mata da fitinar mulki duka Allah ya jarabce shi da waɗannan Allah ya rubuta annabi Ibrahim da fitinar kafirai waɗanda suke na kusa da shi waɗanda ba su da sassauci Allah ya rubuta annabi eh, abin nan eh, annabi Lutu da fitinar matan gidan iyalan gidansa da makwabtansa da al'ummarsa Allah ya na annabi Musa da mutane wanda suke masu marɗaɗɗen hali cikin al'ummarsa sune banu Isra'ila Allah ya na annabawa iri daban-daban to haka salihan bayi daga cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu fitintunu iri daban-daban sun ta aukuwa kuma ba su gushe ba suna aukuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi tabbatacce da Ibn Majah ya fitar cewa idan idza wada as-sayfu fi fi fi fi ummati lam yurfa ila qiyam as-sa'a in aka fara fada a cikin al'umma ta fada na cikin gida aka daga takobi aka kashe juna to har abada ba za a ƙara zaman lafiya ba a cikin musulunci an dinga fitina kenan da ne kuma abin da ya faru tun da aka yi na Usman ibn Affan radiyallahu anhu to har yau ba a fasa ba irin wannan fitina tana nan da irin fitinar da muslim ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita illailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu fiha mu'minan wa yusbihu kafira. annabi ce ku gaggawa ku aikata ayyukan alkhairi kafin wasu ka fitintunu wanda za su zo kamar duhun dare wanda karfe takwas na dare bai kai duhun goma ba goma ba ta kai duhun sha biyu ba sha biyu ba ta kai duhun karfe ɗaya ba haka ana ƙara gaba duhu na ƙaruwa ce ku yi sauri ku yi ayyukan alkhairi kafin wannan lokacin da riske ce za a wayi gari mutum da safe mumini ne amma saboda saboda rudanin fitina kafin kafin yamma ya kafarta ko kuma da yamma mumini ne kafin rudanin tana gari ba zai waye mishi ba sai ya fita daga musulunci kaga wannan abubuwa ne masu hadari kwarai da haka manzo Allah sai sama da kanshi yake addu'a ya neman Allah ya tsare shi daga fitina mabambanta fitinar masih dajjal fitinar kabari fitinar bashi fitinar ainihin wato kafirci fitinar kaza fitinar kaza manzo Allah sai sama da yayi maganganu daban-daban daban-daban wanda ba muhalli ne da za a ce sai an yi istiqa'in su ba za mu yi isharori ne akan wasu da haka abu na farko kamar yadda malam ya faɗa aka ce fitan ko fitna shine duk wani abu da ke nuni zuwa ga ibtila'i ko ikhtibari ko intihari, jarrabawa wato duk abin da zai sa mutum ya shiga cikin kunci da damuwa da rasa yadda zai ya fita daga hayyacinsa ana kiran shi da suna al-fitna haka yakan zo da ma'anar duk wani al duk wani almakruh ana iya ce mishi fitina wato kamar rashin lafiya kamar fatara kamar yunwa kamar ah, rashin zaman lafiya kamar da Allah ya ce wannan bulwan kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i duka waɗannan ah, makruhat yana iya zuwa da ma'anar gushewar hankali ma akan ce mishi fitina kamar da Annabi sallallahu alaihi yake cewa in kidna lanuftatana ko annuftatana fi salatina an kusa a jarabce mu a cikin sallar mu a lokacin da ainihin wato aka gitta masa sallah sannan shi kanshi kafirci wanda shine uwar garke gaba daya a cikin dukin ana kiran kafirci da suna fitina kamar da Allah yake cewa al-fitwa wal fitnatu akbaru min al-qatl haka akan kira ainihin wato azaba ita ma da fitina haka da Allah yake zuqu fitnatakum ay zuqu azabakum dan dan azabakum a zunubi shi ma ana ce mashi fitina da Allah ya ce alatin fitnati faqatu mun ji cewa wannan zunubi ne haka katange mutane daga hanyar Allah shi ma wannan fitina ne ah, wa in kadu la yaftinunaka ay la yasuddunaka kira haka nan bata bata dalal kama dan Allah ya cewa ma antum alaihi bifatini suna nan ne iri daban-daban irin waɗannan ma'anoni sannan akwai fitnoni nau'i nau'i waɗanda fitinu nau'i nau'i waɗanda nasoshin alkur'ani suka nasanta ko hadisai suka bayyana su akwai shahararriya da aka sani fitnatul mahya wal mamat wanda kullum kana addu'a kana cewa Allah ya tsare ka daga ibarinta fitnatul mahya wasu suna cewa shine abubuwan da suke faruwa a duniya na bakin ciki da damuwa da asara da faɗi tashi da da da da ainihin wato wahalhalu inna khalaqal insana fi kabad kullum wahala da kunci a fadin nan a tashi can nan ya bantare a jona to wannan shine fitatul mahya fitatul mamati kuma malamai suka ce shine wato sanda mutum zai mutu tun daga sakaratul mauti da abin da ke biyo bayan su Allah ka tsare akwai kuma fitatul qabr wanda kullun ita ma duk bawa musulmi yana addu'a Allah ya tsare shi daga fitinar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a fitine ku a cikin kabarin ku qariban min fitnati masihid dajjal fitina babba wadda ta yi kusa da ta masihu ad-dajjal haka akwai fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa zawjihi ko wa waladihi jarabawa da Allah yake mutum game da dukiyarsa da iyalansa da ƴaƴansa Allah yana fitina mutum da dukiyarsa ta dauke hankalin shi daga daga tafarki madaidaici ko iyalan shi ko ƴaƴan shi duk suna dauke shi daga tafarki madaidaici ko kuma Allah ya fitine shi da su marasa jin magana wanda za su dinga dauko mishi fitintunu daban-daban ƴaƴa ko iyalai ko dukiya wadda ta ja shi halaka duk wannan fitina ce ta akwai kuma wadda annabi ya ce fitatun tamuju kamaudil bahar fitina wadda take take take buga nan ta bugi can kamar yadda ainihin wato kumfan kogi take take kaiwa ta kawo ita ce wadda ta shafi kowa ke kamar da manzala ta sani ce fitina wadda ta shafi kowa annoba fatara recession yaƙe-yaƙe tashin bama-bamai mummunan aƙida mummunan yanayi a yi kwaron fatsanan can a yi girgizar ƙasa su ne fitnatun ta muji kama wajen ba sannan akwai fitnatun furka bainal musulmi fitinar rabuwan kan musulmai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ya nanata Allah ya ci mishi a alƙawarin Allah ne sai wannan ya cika cewa abin mashikan al'umma shi a hade Allah ya ce ya riga yayi alƙawari cewa al'umman nan sai kanta ya rabu wannan ya jawo shin wannan wannan ya ce wancan bai iya ba wannan ya kafirta wannan wannan ya ce wa na fasiki ne wannan ya ce wa wani dan bid'a ne wannan ya kowa ya yagi rabon shi cikin al'ummar sai an yi wannan zaka babu makawa sannan akwai fitnatul nisa wanda manzo Allah sai sai yake cewa bi bawa maza wata fitina da kai bala'i a gare su fiye da fitinan mata mata rabtu min ba'di fitnatan adarru ala rijali min nisa fitinan mata tun daga iyalanka na gida da matan gari da sauran iyalai da dangi da duk gasa mata kawai annabi ce da fitnatul mali ita mata da mafi girman fitina wadda da maza da mata duka an yi tarayya wajen fitinuwa da ita fitnatul mal aka yace inna li kulli ummatin fitnatuha wa fitnatu ummati al mal kowace al'umma tana da jarabawata to ni kuma jarabawa al'ummata ita ce dukiya da haka za ka ga duk wani rikici da ke tasowa za ka iya singulin din cewa Meta problem ko Meta cause na problem ɗin shine kuɗi in aka kuma aka kuma zai zama akan kuɗi ne kawai ake tsadin nan sannan akwai fitnatul haraj shine kashe-kashe a waye gari game da ne ce har mutane su dinga kashe junansu ba su san dalilin da yasa kashe junansu wanda ya kisa bai san me motive sa ba wanda akan shi ma bai san laifin da ya ba kisa ya zama wani abu gama gari kamar da ake gani a yanzu ba wani abun tsoro ko wani abu wanda ya zama na mamaki ba ko ba ma breaking news ba mutane su kashe danginsu su kashe 'ya'yansu su kashe iyayensu miji ya kashe mata mata ta kashe miji wa ya kashe kanyi kanyi ya kashe wa haka musulmi ya kashe musulmi babba ya kashe yaro yaro ya kashe babba aboki ya kashe aboki kowa wanda ba a tsammanin zai iya kashe wani sai a ga ya kashe shi kuma babu dalili gamsashe wanda yake motive da ake cewa a criminal abin nan justice ana buƙatar da inda ake bincike a kisa aka nemi moti dalili to babu moti babu ma moti babu wani dalili haka kawai ba tsiki ba dada shine fitnatul haraj akwai fitnatul dajjal wanda manzo Allah sai sai yake babu fitar ta fita girma a duniyar shi sai yake da yana nan ma zai tare wa kowa wannan fitina amma tunda baya nan kowa ya ta kai shi manzo Allah sai sai ya taba wuni guda tun daga sallar asuba har magariba yana yin jawabi akan fitnatul dajjal yana ba sahabbai lacca akan wannan sai dai a tashi a yi sallah wanda ya gaje je gida ya dawo ya ci abinci mai jin fitsari ya je amma shi dai yana nan yana jawabu, saboda girman fitina fitnatul dajjal haka fitnatul a'imma al mudalli fitnar limamai masu batar da mutane shugabanni masu batar da mutane wanda annabi ya ce za a yi shugabanni dujal dujal kala daban-daban kowa na tsaye akan kofar da yake ta bata ce yana kira mutane zuwa gare ta akwai fitnatu ash-shubuhati wash-shahawat wanda ibn qayyim ya kai yana daga cikin da suka shahara wajen tantance bayani akan me fitinu na shubuhat wanda suke shafan aqida da fitinu na shahawat wanda suke shafan zunubai ya raba su zuwa cewa dukkan fitinu suna koma zuwa ga wannan ne ta wannan fuska malamai ba su bincike da nazari akan irin waɗannan masayi ɗin, suka ce har ila yau daga cikin abubuwan da ake itlaƙin fitina a kansu baya ga waɗannan akwai duk wani abu da ya zama mummuna a rayuwarka kamar abin da ya shafi kafirci ko bata haka hatta guluwi guluwi aka ce cewa ya ya fitina ya zama fitina al'umma za ga zakewa shi ma fitina ne haka fadiha abun kunya tonan asiri taɓewa haka yaƙi haka canzawa daga kyakkyawan yanayi zuwa mummuna mutum ya rasa aikin shi ya shiga fitina mutum ya rasa jalin shi ya shiga fitina mutum ya rasa matsayinsa ko mukaminsa shi ma fitina ne haka ainihin wato idan mutum ya jarabtu da kauna wani abu shi ai ya fitina da san wata yarinya ne kaza shi ma fitina ne wanda ana kin shi suna fitina kamar da ibn hazirin yake faɗa a cikin fatkul bari daga cikin sabubban da suke aukar da fitintunu a cikin al'umma akwai waɗanda malamai suka tsaya suka tantance abu mafi girma shine adamul iltizami bi wa qiyamil islam rashin dogewa akan bin fahimta da ka'idojin musulunci kamar da Allah yake cewa fa li hadaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna waɗanda suke saba bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da umarnin Allah su tsoron cewa za su gamu da jarabawa a rayuwarsu abu na biyu da ke bin waɗannan shine bid'a a cikin addini da kuma fajirci a cikin duniya albida'u fi din wal fujuru fi dunya barna wata shafi aqida ta shafi a nan wato bid'o'i na na addini da kuma abin da shafi barna ta mu'amala wato yaduwar shan giya da zanace zanace da luwadi da ƙarya da cin riba da saba wa iyaye da kare alƙawari da kasuwanci wanda suke albai'u bil'ina yaduwan waɗannan yana daga cikin da ke kawo kamar da yaduwar bid'o'i murji'anci khawarijanci sufanci wanda yake ba irin manhajin magabata ba kare ta ayoyin alqur'ani da ire-iren su duk wannan yana daga cikin bid'o'i da suke yaduwa su su kawo wato fitina haka tarkul amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar rashin yin wa'azi wannan suna daga cikin babukan da ke ba fitina dama ta sakata tawala da kuma uwa uba rasa malamai a cikin al'umma kamar da annabi sallallahu alaihi yake cewa za a wayi gari babu malamai inna Allah la yanzi'u al-ilma Allah baya kwace ilimi daga zakatan mutane walakin yanzi'uhu bi mautil ulama amma yana kwace shi da mutuwan malamai hatta idza lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan jahala fa su'ili fa aftu hazwa da karshe za su yada fitina cikin al'umma fitina in ta yada cikin al'umma tana da hadari sosai tana da consequences tana haifar da abubuwa waɗanda suke sakamako mummuna daga ciki akwai muhimmai kamar haka na farko takan haifar da iraqatu dima zubar da jina ne wadanda suke muharrama da kuma abin nan wato tadhi'il mumtalakat bata dukiya asarar dukiyoyi wa hakkil abin nan a'rad da cin mutuncin al'umma da kuma ainihin wawatsun dukiya annahab wawasu inda aka ce ana fitina musamman da shafi yaƙe yaƙe da fitintunu to wannan kan biyo baya za a zubar da tunani wanda suke innocent mutane za su rasa rayuwarsu za a sharra da wasu za a wulaƙanta masu mutunci za a halaka dukiyoyi da yawa sannan tana haifar da asara a duniya da lahira suna iya rasa matsayinsa yana iya rasa mutuncinsa yana iya rasa mukaminsa ko dukiyarsa sannan kuma yana iya rasa lahirarsa da gwargwadon yadda ya faɗi cikin a wannan barna haka takan makantar da wanda suka shige ta daga ganin gaskiya mutum yana ji yana gani ga gaskiya kawai sai ya makance ya kibi saboda ra'ayin shi na fitina to ya goyi bayan wannan gaskiya? to fitinar za ta kare kuma shi so ta kare za ta kare ba tare da ya samu abin da yake so sannan kuma takan jawo shubuhohi da yawa su yaɗu a ciki da wajen musulmai a cikin mu imu imu musulmai sai mutum ya rasa gane me gaskiya wannan ya ce kaza wannan ya canza wannan ya tafarta wannan wannan ya ce kaza haka kuma waɗanda suke gefe ba musulmai ba sai su kasa gane to wayya aka yi wannan addinin ya zama haka ne an ce addini ne da ake shi tuntun ya aka yi ya rikice haka nan kuma tana kautar da mutane daga asalin addini tusrifun nasa an addini asalin addini shine bauta da tauhidi da sauran ibadoji amma sai a waye gari ba a yi. za su gagara inda akwai lokacin da aka sabbarno sai da aka waye gari ba a sallar jami'i kwata-kwata a cikin garin maiduguri ba a yin sallar jami'i sai masallatan da ke cikin wata watakila barukoki ko wasu makarantu amma masallatai na kan titi haka in an yi sa'a ne a yi azar da la'asa amma asuba magariba isha ba ta iya yiwuwa ballantana ta hajjuki hatta sallolin juma'a sai da aka daina a wasu masallatan saboda bala'i na fitina kaga an dayya asalin addini haka a tana juya zukatan muminai daga ƙauna zuwa ƙiyayya daga gaskiya zuwa ɓata daga shiriya zuwa ɓarna daga daga salaha zuwa naki zuwa zuwa akasanta zuwa fasadi ta takan juya zukatan mutane abinda mutum da ba zai iya ba sai waye gari yana iya yin abinda da zai iya eh, musharaka a ciki wani daga zaran fitina ta shafe shi sulce shi ta bushe shi ma sai zama haka tana tana tana ruguza al'umma tana tana ruguza al'umma kalli yadda Suriya ta koma yanzu Suriya kasa take da tarihi na dubban daruruwan shekaru amma ta lalace saboda fitan da ake taya cikin kalli kasar Libya an sharda ta kalli Iraki din me ya kawo wannan cikin haka kuma tana taimakawa abokan gaban musulunci akan musulmai ma'ana ko yanzu a cikin gida kuke musu aikin da suke so wannan sawa musulmi ne suke fitinar ko kuma misali ahlus sunna ne suke fitina su su zai taimaka wa abokan gaban su abin da ya kamata su yi muku shikenan ku kuna yi musu za ka fi su turo su gaba da injiga ku suna ƙara farraka tsakankanu kuna ƙara ci gaba da fitina sannan takan sanya musulmai su zama suna cikin ƙasƙanci har su dinga neman taimako a gun abokan gabansu yanzu kalla ka ƙasar mu. babu business ɗin da ke ci irin NGO wani ma bai san ne ma'anar NGO ba amma ya zama common abin nan common word a kankanin mutanen borno ne ngo ƙungiyoyin agaji na kafirai Fred cross su doctors without borders su wane ne wanda suke zuwa wai da sunan suna ba mutane agaji suna raba abinci da magunguna suna kiwon lafiyan yara da mata suna raba musu ah, santari fad suna raba kaza suna shedanci suna yaɗa barna su ne ba ake cima ƙungiyoyin ngos galibin su kafirai ne yanzu su suke cin karansa babu baka a kasar Borno me jawo wannan Shi ne faruwar fitina shi ya jawo haka aka wayi gari to haka kuma ƙarshen musulmai irin Suriya da irin Iraki irin eh, Libya da makamantarsu. duk inda ka je su ne dai suke cin kasuwa yanzu waɗannan ire-iren ƙungiyoyi da irin waɗannan mutane suna zafi suna ratsa cikin ƙasashen musulmai iyasar ransu haka kuma takan takan haifar da gaba da kiya tsakanin mutane tana tana karar da attababul wal wattadabur gaba da cin diddige da mummunan fata da fatan sawa ne ya samu matsala da jin daɗi idan ya samu matsala sun da aka mutane biyu ko ƙungiya biyu sun rabu sun fara fitina da junansu da next thing shine kowa na matsayin mummunan fata yana fata cewa wani ya samu matsala ko ya shiga cikin rikici ko ya shiga cikin wani bala'i alhalin kuma su suna sun ce aƙida su daya ko addinin su daya ko ƙasar su daya ko garin su daya wannan mummunan yanayi ne da muke samun kanmu a cikin mu musulmai Allah shi tsare don haka yana da matukar muhimmanci mu dau izina daga tafarki da maganganu da abubuwan da aka samu daga magabata wajen mu'amalantar fitina din tunda dai mun cewa ba makawa ba makawa sai ka ta ta'au a cikin musulmai to amma me rigakafinta me kuma maganin in ta aukuya za a yi ake mu'amalantar ta ne abin da ya kamata kowa ya sani kuma ya aiwatar da shi a duk sa'an da ya samu kanshi a cikin fitina akwai hadisi da dama mun ambaci wasu su wasu su za su zo a wasu maganganu a nan gaba waɗanda manzo Allah sai kuma yi ishara zuwa ga abin da ya kamata mutum yi sannan akwai maganganu da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai suka yi ga wasu daga cikin ire-iren maganganu al-imamu abdurrahman ibn al jauzi Allah ya gafarta masa yana cewa man qarabal fitna ba'udat anhu salama duk wanda ya kusanci fitina to salama kuma za ta nisanci shi samun tsira zai nisanci shi kaga kamar yana jan kunnanka da kusantar fitina ne akwai wani shahararren tabi'i wanda kullum ake labarin sa an zo labarin mutane wanda suka guje wa fitina shine mutarrib ibnu abdullahi ibn shakhir rahimahullah dan gidan sahabi ne abdullahi bin shakhir kuma dalibi ne ga sahabbai ya karatu a gun sahabbai su imran ibn husayn da makamantansu ya rasu ya tana da shekara 95 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus yana wata magana muhimmiya da yake cewa labistu fi fitnati ibn zubair tis'an aw sab'an ma ukhbirtu fiha bi khabarin walasta khabartu anha bi khabari kina zauna shekara bakwai ko tara zamanin fitinar rigiman tsakanin ibn zubairi a makka da mutanen banu umayya yace amma ban taba ba wanda taba kawo min labarin ta ko kwaya daya ko ban taba tambaya wani me ake cikin wannan labarin ta idan ana fitina shi ne sai ya ba mutane hakuri ya musu wasiya sai kuma gidan shi zauna bai taba shiga fitina ba shekara bakwai ko tara kalla ka ga yadda mu misali mutum shi da kanshi yake neman ya ji ya kusu khabara yana neman labarin da ake ciki ga fitinar wani wai suwa da suke cikin gari ki gari ake neman labarai na fitina a yanzu wannan sabon shi ake girmama shi an zo labarin mutane da guje fitina a ko ta shahararren fitina da aka yi a zamanin yana raye ita ce fitna tubulul ashha wanda tarihi baya mantawa da ita saboda wannan fitina ta zo da shubha mai yawa wanda ta faru tun farkon shekara ta 81 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka kusan shekara bakwai ana yi Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ab wani komanda ne daga cikin komandoji wanda suke aiki tare da Hajjaju to sai suna da gaba da juna ba sa kauna juna Hajjaju yana jin haushin sa kuma yana ga mata cewa da ina da dama da na kashe ka da Hajjaju tura shi wani yaki ya je shi nasara ta Hajjaju ya ce mishi to ka ƙara gaba shi kuma sai ga cewa wannan karawa gaban kamar ana so ne shi shiga cikin kasai rumawa a kashe shi sai ce ba zai ji ba anan suka shawara shi da sa cewa kawai sun kwabe hajjaju ba su yarda da shi ba za kuma su yaƙe shi sai aka iyaka sa abun mamaki kamar yadda ibnu kasir yake cewa abun mamaki yadda waɗanda suka goyi bayan shi akan wannan abun abun mamaki domin mutanen da suka tsira a cikin matsalar a kufa da basara ana kirga su ne da 'yan yatsu irin su shi mutarrif din irin su da makamantansu amma malamai da dama waɗanda kullum muna karanta hadisansu da tarihinsu za ka yi mamakin kafa tarihin matsalar yadda suka tsarma a cikinta wasu aka kashe su a yaƙe-yaƙen wasu aka kashe su sabran daga baya aka yi musu kitan gilla ire-iren su ga su irin su muslim ibnu yasar wanda da kanshi yake nadama akan cewa Allah ya gafartawa Hassan al basr yace ina ma da mun ji nasiha da mana san da yake cewa da suka ce mishi suka suka ce mishi ya kamata ka fito za a yaki Hajjaju kafin ma a yaki sai da suka ce ya kafirta ya fita daga musulunci kafirtawa da irin wanda kasan ana yi yanzu dinnan a kafirta mutum al-kufru al-mu'ayyan at-takfir al-mu'ayyan sai da suka kafirta shi wanda wannan kanshi kuskure ne kamar da Ibn Kathir yake faɗa da Zahabi cewa duk da kurakuran shi musulmi ne suka ce kafiri ne jinin shi ya halatta za su yake shi sai Hassan al-Basri masa ni ba na ganin dacewa a yake shi ku dai ku yi haƙuri yadda annabi ce a haƙuri kuma bari in gaya muku ibn ash'ad din nan in ma ya ci nasara fa inni la arahu yuqimu haddan ba rike da haddan Allah ba yace in kuma aka ci nasara akan shi yace to dukan ku sai kun biya farashi shi ne burka sai yake cewa mamaki da suka goyi bayan shi na barko na ga wani halifa da aka riga aka yi mushi mubaya on ground sannan mutumin nan ba ma ba ƙwarai shi bane kuma sun san karatun da cikin ce dole sai ƙwarai shawa wani kindi ne amma suka goyi bayan shi aka yi ta fitina irin su muslim ibnu yasari irin babban malami sa'id ibnu zubair Allah ya gafarta mishi daga cikin wanda suka samu zaniya a wannan mas'ala irin su zubair irin su ma'bad al-juhani irin su amir ash-sha'bi babban malamin Allah ya gafarta mishi irin su fayruz ibnu usman duk waɗannan malaman su shiga cikin wannan rigima irin su imran Ibn affan ad-dubai irin su abdurrahman ibn Abilai da babban malami cikin malamai Allah ya gafarta musu irin su khaisama ibn abdurrahman ibn subra irin su abdullahi ibn al-harith ibn Naufal ibn abdul muttalib wanda wannan sharifi ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga wannan fikira malamai cikin qurra'u da nuhatu da muhaddisuna da fuqaha sun fi mutum 70 wanda suka fada wannan fitina aka yi ta kashe-kashe ta fitina akwai shahararren yaƙi da aka yi da ake ce masa za su jama jini galibinsu game da ibn kasir yake cewa wanda suka tsira suka gudu sun yi nadama abin da ya faru da su wanda aka kama su ma sun yi nadama dan daga cikin sakon da aka kamo shi aka zo da shi kamar wannan muslim ibn yasar da hajjaji ya ce ne da yasa ka shiga ya abu ne muka shiga ba mu da gaskiya cikakkiya kuma ba laifi muka yi duka ba kuskure muka yi wajen ishtihadin ma'ana da kansu suna nadamar abubuwan da ya faru akwai da aka ce daga lokacin ya yi daga cikin bakin ciki iyaka rayuwar shi ko dariya in kana yi sai ce kana dariya ne saboda baka je baka je za su zama jin shi shi ke dariya yana da dama iya rayuwarsa abin da ya faru da shi to kuma wannan shine makomar fitina ga duk wanda ma ya shige ta da ragowar ikhlasi sai ya yana dama a kanta duk wata fitina da za ka gani tsakanin musulmai wanda ya shige ta sai ya yi wannan nadamar in je da sauran ikhlasi tare da shi haka su Aisha suke wannan nadamar akan akan akan Jamal tana kuka tana ce Abdullahi dan Umar ka cuce ni da baka hana ni zuwa ba yace ya fa inni ra'aytu rajulan galabaki ala amrik naga wani mutum ne wanda ya riga ya rinjayi ra'ayi shine Talha bin Ubaydillah kenan radiyallahu anhu wa anha wa Ali ibn Umar wa Ali tana nadama haka na Ali shi kai yana nadamar yakin da yayi a Siffin yana cewa dama a ce na mutu shekara 30 bayan da suka wuce akwai waɗanda da dama sun je yakin an sa su dole ne irin su Abdullahi dan abu dan As irin su al ibn Ali da makamantansu irin su wanda ake ce mishi Saddad dan gidan Talatu dan Zubair wanda ko da yaje takobin shi ya saka kawai a cikin kubanta ya tsaya har aka zo aka shi ba tare da ya taba kowa ba da Ali ya ya ganshi a cikin jini yace lalle wannan biyayyar uban shi ta halaka shi inna ma qatalahu barru abisi sun kana kanta labaran ba su da daɗi sam ba su da daɗi wannan fa ke kenan waɗanda kamar yadda eh, Imam Ahmad ya ruwaito cewa su sanda fitinar ta faru akwai sahabbai sama da mutum dubu saba'in shi amma wanda suka shiga cikin fitina amin sama da mutum dubu bakwai amma wanda suka shiga cikin fitina ba su kai mutum ɗari biyar ba a cikin sahabba amma su kenan mafada suke da ilimi da hankali suke akan al'adun awwal sai na kuma ga na baya wannan fitilar da aka yi shi mutsarrin ibn shikhir rahimahullah yana da cikin wanda suka fita lafiya lau a ta. da irin su hasan al-basri amma waɗancan malaman da muka ambata da ire-iren su sun sha wahala kwarai wasu kuma sun rasa rayuwarsu wa amruhum ila Allah Allah ya gafarta musu al-imamu Abubakar al-Ajurri a cikin ash-shari'a yake magana akan fitina yake cewa al-fitnatu taftajihu yaftajihu fiha khalqun kathir fitina asirin mutane da yawa yana turuwa a cikin fitina za a gane mai hankali da wawa da mai haƙuri da mara shi da wanda yake da hangen nesa da wanda yake da gangari, da wanda yake don Allah da wanda yake don son zuciya duka fitina ta kan bayyana su asirin kowa sai ya turu. kaga bai da kyau haka gara ce kowa asirin shi a lullube haka al-imamul barbahari a cikin littafin shi sharhu sunna da yazo yana magana yace idan waqa'at fitnatu falzam jawfa baitika idan fitna ta faru ya kai musulmi ka zauna a cikin gidanka wa firra min jawaril fitna ka guje ma shiga makwabtakan fitna wa iyyaka wal musiba wa iyyaka wal musiba na hore ka da ka nisanci duk wata fitna wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina ala dunya fa huwa fitna ce duk wani rigima da kaji musulmai suna yi yana so ya bayyana maka da za ka gane me rigima me fitina duk inda ka ji musulmai suna wata rigima akan duniya to fitina su na wannan abu da ka kashe shi Fattakillaha wala takhruj minha wala tuqatil wala tahwa wala tushafi wala tumaki duk sanda ka ji musulmai suna rigima akan wani ne zai yi shugabanci wani ne zai limanci wani dole shi ya kamata zama signatory na account din masallacin wani dole shi za a ba wannan kujerar aikin hajjin wani ya ci kuɗi wani bai iya ba kaji ana rigima akan ba akan kaza tauhidi bane kaza shirka ko mun gani kaza bid'a kaza sunna ya zama rigima akan wani abun duniya ne mukami da fada aji da mulki da iyawa da sunan shi fitina ba sunan shi addini ba in zaka iya to karka shige shi Kar ka sake ka shiga koma gefe ka ci gaba kamar da annabi ya ce ka koma gefe ka yi abin da zai tsiratar da kai kar ka shiga wannan rigima ya ce kar kuma ka yi kusa da ita ma kar ka goyi bayan kowa in ji al'imamu abubakarin barbahari rahmatullahi alaihi ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi da maganganu mabambanta akan irin waɗannan masayil din domin malami ne muhannak daga gaske akwai inda yake fara a cikin minhajus sunna yake cewa innal fitna ma. yu'rafu ma fiha min ash-sharri idza adbar ita matsalar fitina ba a gane sharrin da ke cikin take bayan ta wuce sanda za ta zo to ba kowa yake iya ganewa ba fa amma idza aqbalat sanda take zuwa farkon farkonta tuzayyanu za ta zo da wata kwalliya wa yuzannu anna fiha khairan sai a fara tunanin kamar akwai alheri a ciki kaudawa ne alheri rigima da kaza alheri fada da gwamnati akwai alheri wannan gwagwarmaya ce ta addini jihadi ne ba ka yi boko haram kuka cewa San da aka fara maran da aka fara kashe su mu da kanmu duka Allah ya samu ka dangane mafi yawan mu Allah ya samu ka dangane su mala albani Allah ya gafarta mishi da suka ce waɗannan mutanen ba a kan shirya suke ba haushin sa aka dangane aka su ne musu albarka aka ce hasada ce saboda lokacin ne akbala farkonta ne fa zuyinat wa zunna anna khaira akai tsammanin alheri amma kowa sai da dawo ya gane cewa bala'i wanda har yanzu ba a fita daga cikin shi ba shekara goma kenan fa nasu ma fiha min ash-sharri wal mararati wal bala'i sara dhalika mubayyinan lahu madarrataha wa wa'adan lahum an ya'udu ila mithliha sai in mutane sun ɗanɗani kuɗa su sun sha wahala sun sha azaba sakamakon wannan fitinar a lokacin za su gane cewa bala'i wannan shi zai musu wa'azi duk abin da aka faɗa bai ba su ji wa'azi ba sai wannan yanayin zai musu wa'azi ba za su yi su kuma ba yanzu ba wanda zai take da wani zai ci mishi boko haram ya yadda babu ba dai a wannan karnin ba ba wanda zai ƙara yadda wani wani wani ruwai da ya zo ya shiga gaba ya ce a fito za a yi jihadi ba wanda zai ƙara yadda sai in wannan karnin ya wuce tukuna wanda za su zama wani generation da musamman wannan fitinar ba ba su rayu a cikin ta bato is possible su a iya rudar amma yanzu ba wanda zai faɗi saboda kowa ya gani sai da kowa ya kwantata masallaci sai da ya gagara mutane kai makabarta tsoron zuwa aiki kasuwa coci makaranta masallaci makabarta ko ina duk inda hatta gosulo akan titi tsoron shi ake saboda komai na iya baya babu wani gari a cikin ƙasar nan da ke cikin manyan birane inda ba a shiga cikin wannan zikir tsoro ko inda aka buga bam aka aka halaka mutane ba su ba su gani ba duka sakamakon wancan abin da da ake ganin kamar alkhairi to shine yake magana yake cewa sanda take farko ba a ganewa wannan magana ta cikin minhajus sunna na ibnu taymiya rahmatullahi alayhi a a don haka kudin shi ake yaba ma wasu manyan sahabbai Allah ya gafarta musu mun ambace su a cikin. Allah ya ƙara musu yarda wanda a alamus sahaba ne suka guje ma wannan fitina ta tsakanin sahabbai irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Abdullahi dan Umar da shi da dukkan danginsa da ƴaƴan shi da bayin da yake bai halarta wa kowa ba tun wanda aka yi mata tsakanin sahabbai har zuwa wanda aka yi ta harra da su, haka irin su uh, abin nan Muhammad ibn Maslama haka irin su Abu Bakrata haka irin su uh, uh, abin nan Ah, salama ibnul akwa da makamantansu duk waɗannan sahabbai ana yaban su akan cewa su ne as'adul firaq wanda ba su shiga fitinan nan ba wanda suka koma gefe wasu koma ƙauye wasu koma cikin karkara suka samu wuri suka zaman su ba sa kula kowa sai su bautawa Allah al-imamu abu sulaiman al-khattabi yana wata magana game da wannan abin da na faɗa yanzu shine ka koma gefe al-uzla yace al-uzlatu fil fitna min sunanil anbiya Guje wa fitina na daga cikin sunan annabawa wa min ismatil awliya da kuma yana zama katanga ga waliyai na Allah yace wa min siratil hukama yana daga cikin tafarkin masu wayo fala alamu liman abaha udhrun udran alan khatabi yace ban san uzurin duk wani wanda zai ce wai in ka koma gefe kan shi shi shiga fitina kai matsoraci ne ko kai ba ka da dan jihadi ko ba baka amru bil ma'ruf da makamantan Ya ce wala siyama ku ji wannan magana wala siyama fi haza zamani al qalilu khairu ko alƙalili qalili khairihi ko zai zama khatabi ke faɗa wannan ba ce musamman ma a wannan zamanin mai karancin alkhairi wani zamani karni na hudu domin khatabi ya rasu shekara ta takwas. bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sulaiman Muhammad Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Khattabi wanda jika ne na Zaid ibn al-Khattab dan uwan Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu haji mutum wannan zamanin ya rasu amma yace zamanin da yake qalilun khairuhu mai karancin alkhairi al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ya ruwaito hadisi da shi da Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa game da fassara fadin Allah thumma inna hum yawmal qiyamati takhtasimu haka ne ayyuko kuma innakum yawmal qiyamati takhtasimu a a shi ibnu abi hatim a cikin tafsirin sa wannan ya ruwato daga abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar yana cewa da aka saukar da wannan ayar sai muka ce kunna man nukhasim to da zuwa zamu yi husuma mu kuwa duk muna masoyan juna muna zaune lafiya da dangin mu da yan uwan mu yace laysa bainana wa bain ahli kitabi khusuma in an ce da yahudawa ne mu da mu da wani rigima tsakaninmu da su mu ko musulmi duka a lokacin mu ɗaya ƙungiyarmu ɗaya shugabanmu ɗaya wace husuma ake cewa za mu yi ibn umar ya ce yake cewa hatta waqa'atul fitna har sai da fitina ta faru ta kashe sayyidina usman kenan yace fa qala ibn umar hadha alladhi wa'adana rabbuna wannan ne alƙawarin da Allah ya mana cewa lalle sai an yi husuma a gaba gari na fitintunan da aka yi a duniya sai an raba gaddama da dama don haka malaman musulunci da ma suke guje wa fitina suke umarni da a guje mata suke kuma hazzara duk wanda zai ji maganarsu akan cewa kai shiga fitina kuma sukan bar yin wata magana ko muhimmancinta matuƙa ta zama sanadiyar ta da fitina cikin al'umma sai ta ɗauki ƙa'ida ta ittikhadu a haftar dararai kamar da ibn hajar yake bada labari cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo fada shi an samu matakai na rigingimu akan fada shi tun daga kan zamanin da Walid dan Abdul Malik wanda shi ake shine allazi yahmilu al-wuzr al-akbar shine alaysa wallahi kibra wajen zakhrafat al-masjid wajen yi masallacin kwalliya ta wuce makaɗi da rawa domin wannan mas'ala ce sananne a cikin cikin musulunci cewa malamai tunda hadisai sun zo akan a umarni da rashin yi wa masallatai kwalliya ta wuce makaɗi da rawa malamai suna kyamatarwa sosai a kai in banda hanafiya wanda suke ganin babu komai kamar da aka roƙo a cikin matabin su cewa suka ce babu komai an masallaci kwalliya idan ya zama gidajen da ke kewaye da shi ko anguwar duk masu kwalliya ne don in ba a mishi kwalliyar ba sai zama kamar an wulakanta shi to wannan wajen suka ce babu laifi amma dai shi za Allah cewa ni ba a umarce da yin masallaci kwalliya ba shi annabi dai abin da ke kenan to walid dan abdul malik shi ya fara yin masallaci manzo Allah sai sama irin wannan kwalliyar da ake ta gani da fada wanda har za ta zama kamar wani tourist attraction wanda za a zo daga gari gari ana kallo ana yin kauyenci to da zai yi wannan wurin daga cikin abin da ya shine rusa dakunan matan manzo Allah sai sallama wanda wannan abin ya zama wani abin fitina da rigima amma mutanen garin madina a lokacin malamai masu hankali da ilimi suka ce a bari a haƙura sai aka samu wani matashi shine hubaib ibn abdullahi ibn mas'ud jikan abdullahi mas'udi mas'ud saka yane hubaib matashi ne wanda yake mai hamada ita shi ce kam ba isa ba ba za a bari ba ya ya samu gwamna a lokacin wanda shi ne Umar dan abdullazi rahimahullah ya mishi wa'azi ya mai katsalanda shi kam ba za su bari ba su wallahi ba za su bari ba bayan Allah yana cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la da daka waɗannan ɗakunan wasu monument ne wasu wato landmark ne na musulunci bai kamata a kauda su ba kauda su bala'i ne canza tarihin musulunci ne Allah ya ambace su ya ce min wara'il hujurati ɗakunan nan da kuma cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna ya dinga jamu shi ayoyi da suke ishara zuwa ga wadannan dakuna na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da royal order akan lalle a rusa su da haka ya rusa su in fact karshe dai a takaice dogon labari ne zuwa kankani waɗannan rigingimu suka dinga accumulating har sai da ta kai ma halifa wani dan Abdul Malik ya aiko da sako cewa a kama wannan yaro a kulle shi daga baya ka ce a bari shi a mushi bulala ɗari a gaban mutane a watsa mai ruwan sanyi wanda ana mishi wannan ya mutu aka mishi aka mai bulala a ga masallacin aka watsa mishi ruwan tabari da yarwaci wannan labaran sa cikin ko tabari da aka watsa mishi ruwan ya fada a sume shikenan aka dauke shi aka kai shi gidansu shi kuma wannan gwamna a lokacin halifa din nan na baya wato Umar Abdul Aziz ya je shi cikin damuwa ya kasa zaune ya kasa tsaye ya turo wani yaron shi da ake ce mishi fayu abin nan eh, eh, majishun ya je ya bincika mashi labarin me ake ciki matashin yana zuwa ya dace mashi ai ta faru ta ƙari. wannan ya fa mutu ba aka ce sai da ya faɗi ya suma saboda tashin hankali shi mara Abdul Aziz har ya mutu yana yi a kan wannan abin da da an ce mashi da ana din an zo ana yaban shi ana cewa kayi abin kirki kayi kaza kayi kaza ai kai kawai ka shiga cikin sahun manya dan aljanna ne kai sai ce kaifa wa khubaybun ala tariq ya zan yi tsira bayan gajinin khubaybu akan hanya ta har ya mutu yana nadama yana ta kyautata ma ƴaƴa da jikokin wannan bawan Allah kuma ko ya kyauta musu ya zuwa ce inna hadiyatu khubaybin yadfa'uha umar ai diya yake biyan su ba a yabawa duk da haka iya rayuwar shi bai fasa musu kyauta ba al shine wannan fitinar malamai da dama ba su yarda da abin da ba. ibn hajar ce amma sun yi shiru ne suka yi magana khawfan min al-fitna haka ibn hajar ya faɗa wa min qablihi iyad a cikin sharhin muslim yake khaufan min al-fitna to shine ash-shahid a ciki wato abinda ko ba haka ya kamata a yi ba idan ka san kai magana ba za a gyara ba sai dai abin ya kara bacewa ko to gara kai shi shine abin da cewa gara kai shiru yanzu da zaka ba hanya nan ka je ka tare da mutane suke yi a cikin a cikin dinnan eh, eh, traffic wato kamar a ce a cikin gosulo ko kan kan kan kan roundabout idan kai ba rastanki bane kai saka hannun cikin wannan abu ka ce wani kai tsayanan kai ka bunan sai a yi rigima a wajen sai wa ya sa ka kaga da abin da ake ba daidai bane abin da ake na rashin hankali da rashin haƙuri da gaggawa da makamancin shi ba daidai bane abin da mutane suke a kan hanyoyi amma an kasan ba za ka yi hana ba to gara kai kai shiru kai ka rabu da su ka ta tasbihi kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalama iman ya fi maka sauki saboda kace dole sai ka hana to ba za ka iya hanawa ba kuma za ka kawo ƙarin fitina ne wannan suna daga cikin maganganun da aka samu daga magabata a tattakaice kwarai game da wato fitina sannan har ila malaman da suke bincike suke rubuce-rubuce akan fitintunu da yadda ake magance su a cikin addinin musulunci sun kawo hanyoyin da za a bi a tsira tunda an ce dole ta auku wato sun kawo alwiqaya magani din tun daga kan wanda za a yi kafin ta faru da kuma in an shige ta da gaske abu na farko da suke ambata shine ta samun likitabi was sunna riko da alqur'ani da sunna irin yadda mutanen farko suka yi riko da shi wanda Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu shine wato kamar da ibnu qayyim yake cewa huwa tahkimu shar'i duna ara rijal ya zama shari'a ita ce abin yin hukunci da ita ba ra'ayin mazaje ba a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati na bar muku abin da kuka ruko da shi ba za ku bata ba littafin Allah da sunnata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine luzumul jama'a ka doge a cikin jama'ar mutane kar ka fita daga cikin su a cikin hadisi manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha kaza kaza kaza kaza sai ya ce salatun la yaghillu na sadru mu'min abu guda uku zuciyar mumini ba ta wofanta daga su je mutum mumini ne baya rabuwa da wannan guda uku na farko ikhlasu amali lillah ya aiki shi dan Allah wa munasahati ulil amri da yin rangwame ga shugabanni wa luzumi jama'atil muslimin da tabbata a cikin musulmi ba zai zama dan tawaye ba kai ya zama dan tawaye da dan tawaye ga musulmai saboda al'umma musulmi ba su haduwa kan fata kamar da hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim Allah kuma yayi hani yake cewa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhum ja'ahum bayyinat kar ku zama waɗanda kamar wanda suka rarraba suka yi sabani yahudawa kenan bayan gaskiya daga musu a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man farqa al-jama'ata shibran faqad khala'a ar islami wanda duk ya rabu da al'umma musulmai ko da ɗani guda ne ya fita daga cikin su faqad khala'a al islami min unuqi ya cire igiyar musulunci daga wuyansa ya fita daga cikin musulmai da haka wajibi ne a bar yin bid'o'i da saɓani da san zuciya da da ƙabilanci da ƙungiyanci da sauran abubuwan da min sha'aniha an al furqa su jawo rabo mutane sannan daga ciki malamai sun magana akan kitalu man yuhawilu fitnatul muslimina wanda ya raba kan musulmai wajibi ne a tsaya a yaƙe shi wanda aka tabbatar da wani shine bai da gaskiya to dole ne a tsaya a yaƙe shi a dawo da shi cikin al'umma kamar yadda abin nan Allah ya faɗa ya ce fitnatu akbaru min al-qatl haka nan da Allah ya ce wa qatiluhum hatta takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah sannan daga cikin hanyoyin wukaya magani ko rigakafin fitina akwai haƙuri asabru wanda ya daga cikin abubuwa mafiya girma makamai mafiya amfani a cikin lokacin fitina shine kuma ke bambanta tsakanin masu imani na gaskiya da wanda ba su ba da muminai da waɗanda suke munafikai da wanda suke da gaske suke da wanda suke da wasa suke a cikin hadisin manzala sallallahu alaihi yana cewa ya'ti ala an-nas zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabid ala al-jamr za a zo wani lokaci wanda mai hakuri ga addinin sa sai shiga cikin wahala kamar wanda yake rike da garwashin wuta Allah ya yi hurman da cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul da horo iri daban da daban da ya masa akan hakuri Allah ya yi kuma sa da cewa wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun sanya sun zama shugabanni jagorori saboda haƙurin da suka yi sai kuma alluju ilallahi ta'ala kuma zuwa ga Allah ta fuskar addu'a da baiwa Allah za'i da baiwa Allah ainihin wato muhimmanci da neman mafita a gurinsa kalli yadda Yusuf alaihi salam ya fuskanci matsaloli amma da ƙashe mai yake cewa illa tusrif anni kai da hunna asbu ilayhinna Inda ya san Allah ya mishi katangar ƙarfi da su amma addu'a yake yana cewa Allah ka tsare ni in baka tsare ni daga makirci waɗannan mata ba asbu ilayhinna wa akun min aljahilina zan karkata zuwa gare su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati ومن فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن المعصم والمغرن كل الدعاء كنا ومن فتنة المهيا والممات الله كأين لك شر مسيح الدجال الله كأين لك شر رأيوا دموتوا الله كأين لك شر عذاب القبر الله كأين لك شر أبنى فاتا واتكين سعبان الله ده شر باش ده مكة من تنسو حكا ده الله يتمشي وقل ربي أعوذ بك من همذة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا wannan ma izani ne akan dagewa wajen neman tsari da komawa zuwa ga Allah ga sunan nasoshi da dama har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi addu'a yana cewa Allah ya tsare shi daga sharrin kai a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa sharakihi wa min sharri shaytani wa sharakihi wa an aktharifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim Allah ka tsare daga sharrin kaina da sharrin shaytan da abin nan ɗinsa sharak wato eh, eh, eh, net ɗin shaidan wato da sa ko tarkon shaidan da kuma Allah ta tsare daga kanna jawo wani musulmi bala'i duk wannan komawa ne zuwa ga Allah da shi kan shi manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama kuma yake karantar da mu cewa sannan dole kuma sai an yaki muqawamati asbabul fitna akwai sababban da su ne aka san suna jan fitna wajibi ne a yake su kaman dukiya kaman 'ya'ya, kaman saban Allah kaman bin shedan bin san zuciya kaunar ah, kafirai bin mutashabihi duk wani sa daga cikin asbab allati tufrisul fitan wajibi ne mutum ya yake su kowanne ana yakan shi gwargwadon yadda shari'a ta ce a yake shi sannan akwai as-sikatu billah amintuwa da cewa Allah zai kawo nasara cewa a ƙarshe dai Allah ya alƙawarin cewa tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuridun quluwan fil ardi wala fasada cewa a ƙarshe dai ko baka samu nasara a duniya mun ka da imani zaka tsira a lahira sannan a duniya ma Allah ya alƙawarin cewa zai bai wa ainihin wato muminai nasara na in makkannahum fil ardi aqamus sala har zuwa ƙarshen aya da ire-iren waɗannan nasoshi da suke tabbatar da amintuwa da janibin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ba mutane nasara sannan daga cikin a hanyoyin wiqaya min al-fitan akwai kuma al-hadaru min al-a'da ta ka tsantsan da abokan gaban addini wanda suna nan kala daban-daban na kan gaba a ciki su ne kafirai da dukkanin nau'o'insu yahudu da nasara da sauran mala'ida sannan munafukai wanda suke kafirai ne na cikin gida sannan batattu irin shi'a da khawarija da murji'a sannan masu rauni cikin musulmai wanda suke da saurin karaya suke da ainihin wato rauni a cikin zukatunsu sannan algauga wawaye kada a dinga ba wawaye dama su dinga shigo da musulmai fitintunu iri daban-daban ko suna zuga mutane sannan har da shugabannin ɓangarorin fitina ba na siyasa ne ko na addini sannan arruwai ba ba arruwai da annabi ya ce ƙananan mutane masu ɗaukar magartar ƙarfinsu su ma wajibi ne a kiyaye su da gaske abinda malamai suke ba da bayani cewa wajibi ne a kiyaye shi don kare al'umma daga fitina akwai al'isha'at rumors yi. waɗanda ake yaɗawa kullum suna ƙara janyo fitina ji ba irin fitinar ta faru akan sayyidina Usman radiyallahu anhu wanda har ta kai ga ya rasa rayuwarsa yayi shahada wanda asalin abin da ya haddasa wannan fitina shine aiki da jita-jita su Abdullahi dan Saba ne suka dinga cooking rumors suka dinga kera karerai suna rubutawa suna aikawa shekara da shekaru wannan karerai suka yaɗu har aka wayi gari wasu sun gaggada har aka wayi gari an zo an tare a madina an yi fitinar da aka yi aka kashe shi wanda kuma ita ce hanyar da ake biyan farashi a cikin al'ummar musulunci ji fitinar irin kazafin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha wanda sai da Allah da kanshi yayi wahayi ya karyata ta amma kuma har yanzu akwai wanda sunan su musulmi in court amma sun yarda da wannan ƙarya ji tasirin tasirin karya idan aka yaɗa ta a cikin mutane to haka balantana kuma a wannan zamanin namu da muke rayuwa Ƙarƙashin wato tasirin abin da ake cewa social media irin wannan kafofin yaɗa bayanai na zamani waɗanda nan da nan suke iya yada abu ya zama yayi trending yayi going viral ya shahara ko ina an ji labarin ƙarya har waye gari kamar ita ce gaskiya gaskiya ta waye gari kamar ita ce ƙarya kamar yadda yake a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa za a wayi gari mutane a ƙarshen duniya za a dinga gaskata maƙaryaci a dinga ƙaryata mai gaskiya wa yu'tamanul kha'in a yadda da maha'inci wa zabu sadiq a ƙaryata mai gaskiya to shine irin wannan zamanin bala'i ya kai bala'i a cikin al'umma musulmai Allah subhanahu ta'ala a cikin alƙur'ani yana cewa izalqawnahu bi alsinatikum wa taqullu bi kun ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim Allah ya tinkiya ga musulmai yace kuna kama magana da harshen ku wannan ya faɗa ya gaya wannan wannan ya aika wa wancan wannan ya sharing anan wannan ya sake reposting wannan ya sake ya sake wannan paraphrasing ya sake posting ɗinsa ba shi ne abinda mutane suke ba ita la kaunahu bi alsinatikum duk inda aka zauna wani majalis wani wurin fira wani wurin jana'iza an fito daga masallaci ana tafiya za a je daurin aure an dawo daga gaisuwan mara lafiya duk inda ka sa mutane kawai suna yaɗa jajita ciki kawai suna cikin musulmi kafin ka an kara sai labari ya tambari ai ana rikici a wuri kaza ai wani ma ya kai wani kaza ai wani ya ce kaza ai su wani su ne ba su da gaskiya ai jam'iyya kaza ba ta kyauta ba ai su wani su ke mulkin najeriya ai kaza kaza ai wani ma kaza ne duk irin wannan magana da za ka rasa ne sassansa duk wanda aka tarki aka ce wa ya gaya maka su bai san da ya gaya mushi ba kamar da ya ba tarihin musulmi wani lokaci ma shaitan ne yake shiga suran mutum ya zo ya faɗi ƙarya kenan sai ta baza duniya sai an tambayi mutum wa ya gaya maka sai ce wani mutum ne inda ina ganin fuskarsa amma ba san sunansa ba man san inda ga inda yake galibin wanda suke yada labarai ina a facebook ka san su baka san su ba kawai suna ne da hoto baka san daga inda suke ba sunan hakika ne wahami ne khalas kawai dai sun faɗa kafin ka ce jack robinson ya yi tambayi da haka al'isha'a wato yaɗa digita wadda take haifar da tsoro da fitina da tashin hankali a cikin mutane fitina ce babba shi Allah yake ga mu'minai yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala waɗannan munafikai in ma da sun fito tare da ku ba su ƙara muku komai ba ce taɗewa wala auda'u khilalakum da kuma za su shiga tsakankaninku yabguna kumul fitna za su ja muku matsala wa fikum samma'una lahum kuma akwai wanda suke jiye musu su ne akwai gaugawa a cikin mutane duk wanda duk abin da ya ji ta mai abin da ya ji zai ce eh gaskiya ne ba yi da wato da iya auna me ya kamata a karba me bai kamata a karba ba zaka wannan fitina ta abin nan ta kazafin Aisha sai da ta rikita kowa a Madina wata guda ake cikin mutane hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya sami kanshi a yanayin da ya tarsa su zuwa ga yadda na kudatan ba wai dan ya gaskata ba amma dan yanda abin yayi tambari ya rasa yadda ne kowa da ya san labarin wannan kisa ya ce amma kuma tushen ta ƙarya ne to ya irin waɗannan ƙarerai da a ce wanda ya ƙare ƙwaya ɗaya ne da sauki amma bayan an yi kuma an ci gaba da yaɗawa ana ta ƙara circulating ɗinta a cikin mutane ta kai ta kawo ta kai ta kawo har ta yi gari ta kame kowa ya ji ta isa Allah ya ta faɗa a kai na cewa laula kaza kaza kaza laula kaza kaza kaza da da kuka ji me yasa baku ce ƙarya bane da da kuka ji me yasa baku ce subhanaka hadha mutan azim wannan ƙarya ce babba ne za ba ku tsammanin ku kan ku tsammanin laula isamitu zannal mu'minuna wasadu bi anfusihim khaira ku kan ku tsammanin alkhairi ku ba za ku iya ba ya za Aisha ta iya ta ku alkhairi a gurin Allah shine sai abin ya wayi gari ya zama fitina babba to haka duk wata fitina take farawa daga isha'at daga jita-jita daga tsegume-tsegume kamar da mata yanzu suke zargin maza suna cewa gulma ta koma cikin maza da gaske ne da da an ce gulma mata ake tsammani shine kamar wani wato wani ikhtisasin ne kamar specialization da na mata amma yanzu maza sun fama mata yin gulma kuma duk abin da ke kawo gulma shine samar da yanayi wanda mutane suke zaunar kara zube a irin kasashen mu shine ya zama mana al'ada wai dole sai an fito an yi zaman majalisa majalisa iri daban-daban ta dattawa daban ta yara daban ta ustazai daban ta yan kallon kwallo daban ta masu kuɗi daban ta talakawa daban ta masu sarauta ta yan siyasa duk inda ka bayyana cikin garin nan namu na Zariya ko a Kano ko a Kaduna ko Sokoto ko ina ne kaje sai ka da irin wannan majalisan a ko ina la'asar nan yi za a fito a zauna a ci gaba da cece kuce har karfe goma na dare ko sha ɗaya ba wanda ya tafi gurin matan shi ko ƴaƴan shi ko ya tafi sana'a shi kowa zai zo ya zauna har wanda baya zama ma ana ganin shi wani bare don an zauna kuma babu wata ajanda da za a tattauna babu wani topic ba a zo da wani ajanda cewa ga abin da za a yi ba kawai za a zauna ne ana yi ana shan shayi ana cin balangu ana shafa turare ana taba waya ana kaza daga duk taɗin da wani ɗan koko za a taya shi kuma gane tun babu ajanda da a ce mitin ne wanda yake formally aka kira shi akwai ajandar ajandarsa da an za ta tauna da an tashi shi kenan da ta kare za a ce tun da babu wata ajanda kawai a zo ne amma za a yi ta yi haka sai yan sanda sun fafari mutane ko ruwa ya tashi su ko ran abu makamanta wani irin bala'i ne wannan jama'a wannan duk shi haifar da accumulating na waɗannan ƙarerai da sauransu da haka ana cikin wannan firar fa wani kuma zai yi bidiyon firar kawai ya tura ko ya yi tweet ko ya sa a status ko ya je ya gaya mata shi ko ya kira budurwar shi ya gaya mata ko ya gaya wani a wani gari before you know it shi kenan labari ya yi tambari na ƙarya wannan ba karamin fitina bane sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ishi mutum zunubi a ce duk abin da yake ya da labari sannan daga cikin hanyoyin gujewa fitina akwai al-i'timadu ala al dogara da ilimin addini sanin addini sanin qur'ani sanin sunna sanin tauhidi da fiqh da sauransu yana taimakawa kwarai wajen gujewa fitina akwai kuma girmama mutuncin musulmai ta'azimu hurmatul muslimina kasan mutuncin musulmai yana da haɗari kwarai ta shi zagin wani ya da ƙarya a kansa tuhumar sa da abin da baka da hujja akai yi masa yi masa ainihin wato ƙazafi. da aibata shi duka wannan abu ne mummuna da kuma al bil ulama'in rabbani neman wato shawara da neman da daukan izina daga malamai a bar malamai itakulan abu kada kowa ya saka baki duk abin da ya faru na wani matsala a mai da shi ga malamai walwar dubu ilar rasuli wa ila ulil amri la alimuhum ladina yastanbituna a mai da shi zuwa ga matsala kada kowa ya tsoma baki akan abin da yake qadiya ce hassafa ko qadiya ce wadda ta ummu ta ummul balwa ta shafi kowa amma aka ce a bar kowa ya saka baki to mafi yawan mutane la ya aqilu la ya faqahun la ya tazakkaru har ila malaman suka ce akwai daga cikin hanyoyin da ake bi wajen ah, maganin fitintunu cikin al'umma akwai yawan tuba da istighfari da koma zuwa ga Allah da Allah yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara koma zuwa ga Allah da tuba da istighfari yana taimakawa wajen yakan fitintunu da karanta su a cikin al'umma da yawan salati da hailala kalle annabin nan da Allah ya kaddara mishi kifi ya cinye shi me ya dinga yi wa zanuni izhabu mughadiban fa dhanna an lam naqdir alayhi fa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin tasbihi tayi Allah ya tsirka da shi sannan akwai at-ta'awun 'alal birri wat taqwa taimakekeniyar juna wajen hana wajen aikin alkhairi da hana na barna da zarar kaga mutum zai barna ka hana shi in za a kawo gulma a majalisa ka ce da Allah ba ma san labarin gulma a nan da Allah a stay a kyale mu haka duk wanda kaga ka yi mishi nasiha ka mishi nasiha akan ɓarna ka hana shi shiga fitina da sauransu sannan adu an sama'ir ruwaibaba ruwaibiba guje ma sauraron kananan mutane kamar yadda ba cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa hayati alan nasi sanawatun a zai wasu shekaru maha'intan shekaru yusaddaqu fiha al-kha'in fi فيها Sadiq. wa yu'tamanu al-kha'in haka annabi ce za a gaskata wanda yake makaryaci yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu al-kha'in a amince da maha'inci ibnu maja ya da hadisin karshe manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wa yatakallamu ar-ruwaybi fi umurin na? Ƙananan mutane su dinga magana akan abin da shafi al'umma aka ce suwaye ruwai da yace ar-rajulu tafi yatakallamu fil amri al karamin mutum wanda bai isa ya magana ba ya zama shi ke shiga media ya magana kamar da ake yanzu kowa yake da kuɗi da iya sayan airtime a gidan rediyo ko a tv ya je ya magana kai ba ma sai ya je airtime ba a jikin wayarsa zai dinga faɗan duk abin da ya ga dama a handle ɗinsa na twitter ko a account ɗin shi na facebook ko a abin nan whatsapp ko a wane ne ga sunan platform sun fi iya abin da kake iya tunani sun ba kowa dama kowa ya zama ɗan jarida kowa ya zama reporter kowa ya zama analyst kowa ya zama intellectual kowa ya zama eh, expert da suke gasunan mukamai iri daban-daban da ake ba mutane a ce wani ai kwararre ne akan kaza wani ai ne sharhin al'amuran da kan je su kawo ne ko eh, al'amuran yau da gobe wani masani ne akan siyasa da tattali wani masani ne akan harkokin eh, cikin gida harkokin kasashen waje harkokin siyasa harkokin waye kowa yana da ta cewa yana da baki za a saurare shi kuma duk wanda ka saurara sai ya sa maka shubha kowa ya danna take take in kana jin abubuwan da ake yi a shirye-shiryen gidajen rediyo na siyasa da addini da rayuwa da tattali da wane ne sai hankalin kai gashi. rediyo da ci ga sunan ah, iri daban-daban to irin wannan shekarun su ne suka yi sai annabi ya ce to kar a saurari irin waɗannan ƙananan mutane din duk abin da ake cewa karamin mutum shine wanda bai tantance magana ba yi da ahaliya akan wannan abu mutum ne ya je ya karanta wani abu a cikin social sciences philosophy ko sociology ko anthropology ko wane ne kawai abin da ya sani shine theories na na girka da ruma da da da modern european uh, theories uh, uh, theories ko philosophers ya zo yana magana akan addinin musulunci ya yana magana akan jihadi ya yana magana akan gado yancin mata siyasa tattali shari'a haka bai da ahaliya ta yin wannan magana ko mutum ya ji ya karanta wani abin shi can daban a engineering ko a medicine ko a socio linguistics ya zo yana magana akan akan cikin musulunci ya zo yana sa baki akan abin da ya shafi magani a cikin addinin musulunci ko yana sa baki akan shugabanci shi ne zai magana akan ya kamata a ba mata yanci ko bai kamata ba ya kamata a ba mata gado ko bai kamata ba wani iri kamata a ba su kaza kaza kaza duk irin waɗannan sun ake nufi da arruwai da ƙananan mutane dole sai an kiyaye su daga cikinsu akwai irin waɗannan na ɗin wanda ake ce musu muhallilun wato analyst daga cikin su akwai mufakkirun wanda ake ce ma intellectual daga cikin su akwai ahada masu kananan shekaru sababbin malamai waɗanda suke ɗan bana bakwai wanda ba su nuna ba saboda kowa na iya kafa loudspeaker ya sa kyamara ya sa ya sa rikoda ya yada a duk inda ya ga dama sai kowa yana magana haka 'yan siyasa wanda suke kulla gaba tsakanin mutane da suna cikin ruwa haka malamai wanda suke yan bid'a masoya zuciya wanda ba kira suke zuwa ga Allah ba suna kira zuwa ga soyayyar zuciyarsu duk waɗannan ababan a guje su ne waɗannan da wasu abubuwa malamai suka faɗa suka ce suna daga cikin hanyoyin gujewa fitina waɗanda idan an bi su to za ka iya guje mata ko kuma ka samu sauki fil jumla dai shine kar ka shiga in kuma har za ka shiga to ka san iya shigan da za ka yi kamar yadda na ambata akwai littattafai da dama da malamai sun ce suka rubuta waɗanda suke tattaunawa da bayani da ba da muhimmanci akan al'amarin fitattunu akwai littafi na da can da da na al'imamu abu amurin dani shine a sunan alwarida fil fitan hadisai wanda suka bo akan fitina juz'i guda akwai littafi na ishaq Ibn, hanbal Ibn ishaq wanda kazin ne na imamu ahmad ibnu hanbal ne littafin alfitan. akwai na nu'aym ibnu hammad malamin imam bukhari rahimahumullahu ajma'in akwai na limamu abubakar al-marwazi shi ma sunan shi al-fitan akwai na abin ibn al-asir shine an-nihaya fil fitan wal malahim haka a cikin littafin imam al-bukhari akwai kitabul fitan wanda yana da muhimmanci kwarai da shi da ire-iren sa na cikin irin sahih muslim da su sauran ah, littafan hadisi a nan kurkusa akwai malam bakar abdullahi abu zaid Allah ya gafarta mishi ya littafi mai suna darul fitna an ahli sunna wanda yana da muhimmanci kwarai duk ne haka kankani shi ma ya tattauna sosai akan fitintunu waɗannan jama'a bayanai ne a takaice kwarai da gaske ga shi ah, lil'afaf sun cinye mana karatun nasu in yi su bai wuce minti sha biyar zuwa ashirin ba amma na ga gashi sun kusa cin awa guda ah, don kawai ikilala ce ɗan ƙarin haske ne akan ah, ambatan da malam ya yi game da fitina wanda kamar yadda na ce wata ƙabiya ce ta bincike da tattaunawa a cikin fiƙi na addinin musulunci da babuka na aƙida da babuka na tarbiyya a musulunci ba a gushe ba ana rubuce-rubuce da gabatar da makalu da tattaunawa da neman mafita game da wannan cuta da ke cikin al'umma ke kuma tana da gaɓoɓi iri daban-daban da rassa mabambanta wanda a dunkule ne muka yi maganganu a kansu wallahu ta'ala ala. wannan kenan ya yawa masu albarka ina ganin zai fi dacewa sai mu saurara a nan tunda gaba ce sabuwa inda yake cewa faslun fi gazuwati badrin al-kubra nan ne daga nan ne zai fara mana magana akan asalin yaƙe-yaƙen na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda zai jeranto su bisa jeran giyar tarihi chronological abin nan jeren giya zai musu da aka badar ce ta farko zai fara da ita sannan yaƙe-yaƙen da suka biyo irin su hudu har zuwa dai ƙarshen yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai dinga ambatan su tare da kawo fa'idodin da ake cikin su cikin cikin su zamu iya yin mu na masu ƙaramin fahimta wajen mu karanta su da kuma bibiyar fa'idodin da yayi ya kawo da kuma kokarin isti'ana da wasu maraji'u waɗanda su ma sun tattauna akan wannan mas'alolin insha Allah Allah ubangiji ya samu dace Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya tsiratar da mu daga fitintunu da bala'o'i Allah ka sa mu cika da imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu